sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Litinin goma ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya koma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar na ci gaba da gudanar da wani gagarumin kamfe na allurar rigakafin cutar maleriya a yankunan karkara. Muna kuma ɗauki da rahoto na musamman akan yadda son kuɗi da abin duniya ke kai wasu ga kashe mutane har ma da cin naman su wanda sani malumfashi zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa. Saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki kan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. an dakatar da zirga-zirgar motocin bas da jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. A Birtaniya kuwa ana shirin fara faɗakar da jama'a tare da yin kira ga mata masu juna biyu da su yi rigakafin COVID bayan da ma'aikatan lafiyar ƙasar ta gano cewa kashi 96.3 na masu juna biyu da aka kwantar asibiti saboda alamomin COVID-19 ba su yi rigakafin cutar ba. A ƙasar Cyprus, jaridar Cyprus Mail ta ba da rahoton cewa wani masanin kimiyya a jami'ar Cyprus da tawagarsa sun gano wani sabon nau'in COVID. Dr. Leontios Kostrikis ya faɗawa jaridar cewa delta cron na da ƙwayoyin halittar nau'in Delta da kuma na Omicron. A India, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a yau Litinin cewa an samu mutum 179,723 da suka kamu da COVID cikin sa'o'i 20 shekarun da suka wuce. Jami'an diflomasiyya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva mafarin jerin tattaunawa a matakin kola da za su yi a wannan makon game da ɗimbin dakarun da Rasha ta jibge a bakin iyakar Ukraine. Kuma Rasha ta buƙaci tabbacin tsaro daga ƙasashen yammacin duniya. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an fara ganawar ne kafin karfe tara na safe agogon yankin yayin da ya jaddada cewa bangaren Amurka yana shawarwari ba ma da Ukraine kadai ba amma har da kungiyar NATO da sauran wasu abokan hulɗar ƙasar a faɗin ƙasashen Turai. Bayan tattaunawar ta Geneva, ana sa ran Rasha za ta yi zaman shawarwari da Neto a Brussels ranar Laraba da kuma cibiyar kungiyar haɗin gwiwar tsaro a Turai a ranar Alhamis a Vienna. Gabanin taron na yau Litinin tsakanin Rasha da Amurka, manyan jami'an diflomasiyyar kasashen biyu ba su bayyana kwarin gwiwa ba sosai akan cewa za a sassauta zaman tankiya tsakanin kasashen a wannan makon. Kotu ta yanke wa shugaban Myanmar da aka hambarar Aung San Suu Kyi hukuncin daurin shekara hudu a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma saba matakan kariyar coronavirus. Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a na fito babban birnin kasar ta faɗa wa kafofin yada labarai cewa an yanke wa soci hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su miyamar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na rediyo biyu da ake su walkie-talkie da turanci an kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta ƙasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata ɗaya bayan da aka yanke wa suci hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaben 'yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara hudu a gidan yara aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a kasar Ming On ya rage shekarun zuwa rabi. Jami'an kasar Kazakhstan sun ce har da yarinya 'yan shekara hudu cikin mutanen da aka kashe a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata. Hukumomi sun ce an kama mutane 5,800 dangane da zanga-zangar. A ƙoƙarin dakatar da zanga-zangar, shugaba Kasim Jomarta Tokayev ya ba da umarnin harbi har lahira, abinda ya ba jami'an tsaro damar budewa masu zanga-zangar wuta ba tare da kashedi ba. Shugaban na kasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet ya kuma bukaci shugaban Rasha Vladimir Putin ya taimaka wajen murkushe masu zanga-zangar. Rasha da mambobin wata ƙungiyar haɗin gwiwar tsaro da yawa a wasu yankunan Turai da na Asiya sun mayar da martani ta tura dakaru. Ƙarin farashin man fetur ne ya haddasa zanga-zangar wacce ta bunƙasa zuwa nuna rashin jin daɗin mulkin kama karya a ƙasar. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gwamnati mai gigi ta hankali a jiya Lahadi akan dabban masu zanga-zangar adawa da shugabannin sojan kasar, inda wata kungiyar likitoci ta ce an kashe wani daga cikin masu zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga Omdurman zuwa Bari, birane biyu da ke kusa da Khartoum babban birnin kasar, inda suka yi ta rera waƙoƙi suna caccakar shugaban soja Abdul Fattah al-Burhan, wanda ya karbi mulki a juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba, abinda kuma ya kawo ƙarshen yarjejeniyar mulkin haɗin gwiwa da farar hula. Wani mutum ya mutu bayan da aka jefe shi da gwangwanin barkonon tsohuwa, a cewar kungiyar likitocin Sudan da ke marawa masu zanga-zangar baya. ko da yake bata bayyana inda mutuwar ta faru ba hakan ya sa adadin farar hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar kungiyar likitocin waɗanda kuma suka zargi sojoji da kai samame a cibiyoyin lafiya da ake kula da masu zanga-zangar da suka jakkata tare da musgunawa ma'aikatan cibiyoyin. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. sanadiyar yawaitar masu kamuwa da cutar kwalera a birane da ƙauyuka a jamhuriyar Nijar a kowace shekara musamman lokacin damina abin da ke haddasa mutuwar mutane masu tarin yawa a kowace shekara. Shi yasa hukumomin ƙasar kaddamar da wani gagarumin yekuwar ba da rigakafin wannan cutar da ake yi a kowace shekara a sassan ƙasar Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a jamhuriyar Nijar ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu kakkautawa. Shi yasa hukumomin kasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin kasar musamman a lokacin damana. Rigakafin na shakuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi. Mala Asuma Abdu shine ke kula da hulɗa da jama'a a babbar asibitin birnin Kwanni. Lalle hakikan to rana takwas ga wannan watan kin fara wanga aiki na gangami na ba jama'a wanga magani da ke kasance a kai da kamuwa da wannan cuta ta zawo da amai da muke cema kolera domin kowa ya san wagga shekara da har shekaru uku da suka wuce can gaba mun fuskanci waga matsala ta cutar zawo da amai to ganin haka ne masu hannu da shinu da tare da jan kokarin gwamnatin kasa mu yawa Allah ya samu ka samu yan maganuka na rigakai da wannan cutakin su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana gamsuwarsu game da wannan yekuwar ta rigakafin cutar kwalara a dukkan faɗin ƙasar. Shi a kula saboda inda duk magabata suna kula ma talakawan to kaga abin da yake nan an ce gida gida za a shiga to kuma kaga zuwa shiga gida gidan nan kuma haka na shi ma alheri na dan duk wanda ya zamba ya taya an ka kai mi abu gida ne kaga an kyauta mishi rashin lahiya nan ka san ko kwanaki da tashi haka mutane an ka tattara mutane mutane duka a kowa da kowa suna zuwa duk wanda abin ya same shi da ya zo kuma maraba akai da shi dan abubuwa dan maganin kaɗan ne na za a ci aka sayi to sunana Muhammadu Bello mai dinki tsohuwar tasha wannan rigakafi yana da kyau gaskiya shi sannan kuma abin yabawa na ga gwamnati da ta tagaza kaza wa mutane wanga abin hikima saboda ai kaga bara shekarar ta wuce mutane sun samu matsala kame da irin wannan kuru'ayin wannan matsalar kwalara din kwalara mugun ciwo na in an ka samu irin wannan karfin gwiwa na gwamnati wala abu sai yi sauki sannan su kuma magidanta ta su kula da irin sha'anin gidajensu saboda wannan kwalarar tana iya tasowa da cikin gida ga kazanta a bar kwanoni an ci abinci a bar kwanoni yashe koda su zo su taba koda in sun haga mu taba yara su ko su abinci su ci ana iya samun matsala wannan wurin. tela mu muna jin daɗin da an ka hito da wanga tsari yanzu wallahi abun ya yi sha'awa kuma wallahi ni ji an yi shi lahiya launa wallahi ubangiji Allah tabbatar da alheri. tabbat wannan matakin da gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta ɗauka na yin gangamin rigakafin cutar kwalara zai sawar 'yan ƙasar su yanke fargabar faɗawa, tarkon allobar kwalara nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausar muryar amurka daga birnin wani a jamhuriyar Nijar. A gaida haru da mamman bako da wannan rahoto. Har yau kar a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. madalla da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da rahoto na musamman akan yadda son kuɗi da abin duniya ke kai wasu ga kashe mutane da macin naman su wanda wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya haɗa mana ga kuma rahoto. Hausawa na cewa neman kuɗi makahon ciniki. Rayuwa kawo ba ta yi sai da kuɗi. da yawan jama'a sukan hallaka kawunansu wajen neman kuɗi ta kowane hali galibi kuma hanyoyin da akan bi na samu kuɗi tashi guda sukan saba su ci karo da dokokin mahallacin kowa da komi ko da wani addini mutum yake bai. a iya cewa wannan nema yake jefa matasa da kuma magidanta irin masu raunin zuciya da imani da kan biye wa bokaye suna sanya su su yi wasu abubuwan bisa cewa in sun aikata abu kaza za su sami arziki da kuɗi na fitar hankali har ma da ɗaukaka. Ganau kuma jiyau abu ne da zai kawar da duk wani batu na waiwai domin an kama wani a garin zamfara da ke cin naman mutane. Wannan babban abin mamaki. ta'ajjabi da kuma ɗaura kai ya auku ne a birnin gusau a lokacin da mahukunta wato jama'an tsaro suka kama wani wanda ake zargin matsafi ne mai cin naman mutane mai suna aminu baba mazaunin unguwar lokos a nan birnin na gusau ga kuma yadda tuhumar da aka yi masa me kai me sunanka aminu baba a ina kake sana'a lokos A cewar Aminu Baba yana sayan duk kayan ciki da aka kawo mai na mutum akan kuɗi naira dubu ɗari biyar. Me aka kawo maka? Na ce an ji mutum. Nawa ka bayan lokacin da aka kawo ma? Shefa dubu ɗari biyar. Wa ya kawo mai? Wa ya kawo maka? Wani yaro ne bonga. Me sunan shi? Wallahi ban san sunan shi ba. Ya baka san sunan mutum ba kuma kana hudda da shi. wallahi ban san gaskiya ka faɗa mana gaskiya kana ji eh? bayan hanji sai mai aka kawo ma sai makogaro makogaro menene kake yi da shi to kana yin shi akan me kake cin shi ka ba ma wani dai ka faɗa wanda ka ba shi ya baka ba kowa ba kana yin haka ne saboda amfanin kanka eh. ka tabbatar da an kawo ma hanji da makogaro eh. haka ne a bayan an gama yi wa mai cin naman mutane aminu baba tambayoyi sai aka juya ga wasu matasa uku wanda shekarunsu dududu yake kasa da shekaru ashirin da biyu wanda kuma suka amsa laifinsu na aikata kisan kai ba ɗaya ba ba biyu ba a lokacin da shi gwamnan jihar dr bello matawallan maradin ya yi masa wannan tambayoyi kai tsaye domin yana ta jin labarin ne tamkar kaman almara ne bisa tunanin wannan al'amari ga kuma yadda tambayoyin nasu ya kasance shi mutumin suno ya saka mutum nau kakashi alhaji abakar mm. mutum biyu mutum biyu kuma duk kana kai mai kuma yana biyan ka baka san sana'a shi ba san sana'a ta ba wagga abu ita ce ka sai da kuɗin da aka baka da ka kashe wannan yaro wayan ga kuɗin tunke a na ta ce ka sace ba ko sace ta kai tunke daya eh, eh, eh? ba ta sani ba ba ta sani ba ka sace nawa ka sai da tunke ba. ina mahaihinka ya rasu hmm. saboda wa na guda mabashiru shayi ya kai hmm. shi kuma guda shi a kawo kawo kai kuma fa ni kuma ba sana'a ko ni in ba wanga ban da sana'a ke to kashe mutane yanzu kai yaro kai da an ka saka wanga abun ba kai nadama ba hmm? yanzu ba ka jin tsoron abin da ka yi da ka ji abokinka da ka kai shi aka kashe shi yanzu ba ka ji tsoron komi ba to me yasa ka faɗi ba da ka ji tsoro ka ka faɗa mahaifiyarka a wajen sa ta an kawo mata abu rashin lahiya da kai ya sawa mata wani abu tare kanka mm. ya sawa mata wani abu da dama da an haɗi mata sai ta kama rashin lahiya to sai da babun mura to shi ne ban haɗi mata kai me yasa baka ji tsoro ba a ni gaskiya na tsoro da amma ka shi ka ni in na tsoro gaskiya na tsoro da amma ka yaro na mahalikin me me ka kama yaro ina mahalikin da ya yadda an ga harshe cikin bangu gashi ina harka Sanin kowa ne cewa cin naman mutum dai haramun ne ga kowane irin mahaloki kuma ko ina yake kuma kowane jinsi ne Shin, me ke hukuncin wanda ya aikata kisan kai ba gaira ba sabba bisa kowane ma dalili? Tambayar kenan da na yi wa shugaban alamomi na jihar Kaduna Sheikh Sale ɗan Kano. Allah maɗaukakin sarki da ya haramta mutum ya kashe kanshi ma'ana Allah hana mu kashe kawunan mu na ɗan adam ya kashe wani ɗan adam kai baka halicci mutum ba kaga baka kashe shi ba Allah shi ya halicci bayansa kuma ya haramta zubar da jininsa da balle kisa wanda duk ya kashe wani ya ɗebo wa kanshi musiba wanda ya riga ya dawo da kanshi ma cikin wata jihar jahannama kamar da Allah ya alƙawari wanda duk ya kashe wani zai dawoma a cikin wutan jahannama kuma har abada da fitintinu da tsinuwa da musibu har gudu suna yi don neman duniya ne kuma duniya ba madawama ba ce ko ka same ta ba wai yana nuna za ka dawoma cikin duniya ba ne kuma za ka je ka haɗu da wanda ya halice ka kaga akwai hadari Allah sallallahu alaihi wasallam. Takakin Alarama Sheikh Sale Dan Kano. wani al'amari mai kama da wannan shine da ya fito cikin jawabin da mai martaba sarkin dankon bukuyin alhaji muhammadu usman junaidu wanda yake jawabi sa'ilin da gwamnan jihar zamfara bello matawallan maradin ya kai masa ziyarar ta'aziyya a fadarsa dangane da mutanen da aka kashe a bukuyo da anka a cikin makon da ya gabata inda mai martaba ya taɓo wasu batutuwa da suka zo daidai da abin da malam ya yi bayani a can baya irin abubuwan da ke jayo fushin ubangiji kuma wasu abubuwa muka jawo su da kanmu sai mu sa wasu ciki mutum guda ga damar jawo matsala ta mai al'umma to waɗanda masu jawo su ya roƙon allah su tona wasu asiri suna nan suna ta yi kuma sun kusa yin kunya da Allah ina tsammani in Allah da wannan abin da aka yi wannan yanki da ya na karshe da yadda Allah domin ba za mu fasa ba za mu tafi da karko kamar da ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ku kara jan kunna mutanen wasu abubuwa da ake na gaskiya da alkur'ani kuma ba mutane suna shi a da kyawun mana mu mun yi kokarin da kai bisa wani wanda ya yi wani abin da bai kamata ba wannan abubuwan da masifu da muke fama da su ina fita tambaya da na yi wa sheikh imam ragu zaria don jin mafita a wannan al'amari. abin da zai fitar da mu daga cikin wannan musifa tilas ne sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala fitincinu sukan taso yayin da al'umma suka zanto sun saba ma Allah Allah sai ya jarabce su da musibu da fitincinu kamar yadda ya jarabci al'ummomin da ke bayan mu kuma lallai in ana so a fita a cikin wannan ta bangaren gwamnati sai ta zanto tana hukunta dukkan waɗanda aka kama suna da hannu a cikin irin wa'annan ɗaukan nauyin masu irin wannan aikace-aikace ko kuma wanda su kai tsaye da suke yin irin wa'annan aikace-aikace din amma ma daman gwamnati ba za ta rika hukunta masu irin wa'annan laifuffukan ba to wannan ba zai zama to na baya sun samu darasi su ga ashe laifi suke aikatawa ba yana daga cikin musifa a ce a ƙasa ya zanto babu doka wanda aka kama shi da irin wannan laifi bayan kwana biyu sai kaga an sako shi ya fito an ta samun irin wa'annan misalan to kuma hukuncin a yi shi a bayyana jama'a su gani sai ya zamanto kyakkyawar misali to shi ne za a samu mafita daga cikin shi sannan kuma mu miƙe gwamnati ta rika ɗaukar nauyin malamai a cikin ƙasa suna ta addu'o'i wadda Allah zai kawo mana zaman lafiya ma daman babu addu'a ba za mu fita a cikin musifa ba kuma. Sani Sha'ibu Malumfashi murar Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar senegal ta sha da kyar a wasanta na farko na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar kamaru wasan na senegal da zimbabwe dai ya yi zafin gaske ba kamar yadda aka yi hasashe ba kafin a minti na karshe senegal din ta sami zura kwallo ta hanyar bugun penalty sadio mane ne ya zura mata kwallon da ya bata nasarar doki zimbabwe din da ci da nema a wasan su na farko na rukunin biyu kasar ta senegal dai na cikin kasashe na gaba-gaba da ake hasashen za su iya lashe gasar ta bana kasancewar yanzu haka ita ce ta farko a nahiyar afirka a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula na hukumar kwallon kafar duniya wato fifa to sai dai tauraruwar ta bata haska sosai kamar yadda aka zata ba a wasan nata na yau da zimbabwe bayan da ta sami tafiya gasar da 'yan wasa goma sha bakwai kacal a maimakon ashirin da takwas sakamakon matsalolin da suka shafi cutar coronavirus da kuma raunuka a ɗaya wasan rukunin na bi kuma gini ta doke malawi da ci ɗaya da nema wanda ya bata damar samun maki uku daidai da senegal a rukunin si kuma kasar ghana ta sha mamaki bayan da morocco ta doke ta da ci ɗaya da nema yayin da kuma kasashen gabon da komoro suke can suke fafatawa a halin yanzu a jiya lahadi ne dai aka soma gasar ta bana tare da kasashe 24 a karon farko inda a wasan farko mai masaukin baki wato kasar kamaru ta yi waiwayin baya ta doke burkina faso da ci biyu da ɗaya burkina ɗin ce dai ta so soma zura kwallo a ragar kamaru a wasan nasu na rukunin a to amma kuma kasar ta kamaru ta sami bugun penalty har sau biyu waɗanda kuma duk ta sami zura kwallo a cikinsu haka ajiya ɗin kebba ta yi galabar doke kasar habasha da ci ɗaya da nema a rukunin na a a gobe talata ne kuma za a yi karon battar karfe tsakanin najeriya da masar inda kuma sudan za ta shirya ni da gini bisau duk a rukunin d bayan wasan farko ta rukunin e tsakanin mai rike da kambin gasar wato algeria da kuma kasar saliyo a ingila dan wasan kungiyar manchester united edison cavani ya ce baya hanzarin neman barin kungiyar a kasuwar cefanen 'yan wasa mai zuwa a cikin watan na janairu kwantaragin cavani zai karkare a united ne a ƙarshen wannan kakar wasanni a yayin da kuma ake bayyana ta baba kan makomarsa a kungiyar. to sai dai wasu majiyoyi sun musan tare da raɗin da ake yi na yiwuwar komawar ɗan wasan ɗan ƙasar uruguay zuwa barcelona ta ƙasar spain a yayin da mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ta manchester united ralph rangnick ya tabbatar da cewa yana da buƙatar ci gaba da kasancewa da ɗan wasan mai shekaru 34 a old trafford rangnick ya bayyana cewa ya tattauna da ɗan wasan a wannan makon inda ya tabbatar masa cewa bai da buƙatar sauya sheka haka kuma ya ji da damar samu arsa ga ƙungiyar ta manchester united Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya. gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar covid-19 a wani birni da ke kusa da beijing a wurin da za a yi wasannin olympics a wata mai zuwa saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in omicron cikin kwanaki biyu jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki akan mazauna yankin tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar an dakatar da zirga-zirgar motocin bas da na jiragen kasa tsakanin tianjin da beijing jami'an Diplomasiya daga amurka da rasha sun gana a yau litinin a geneva mafarin jerin tattaunawa a matakin kola da za su yi a wannan makon game da ɗanban dakaran da rasha ta jibke a bakin iyakar ukraine kotu ta yankewa shugaban miyamar da aka hambarar aung suci hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari saboda mallaka wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma sa'a matakan kariyar coronavirus. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko makeri nake cewa a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.